kuna handokan sai idane ce a gwanda girbagu hannu a hakanta annabi hijira wanda gi zambar fo da zangu ta ci da wai ta cikin da taki ni ikwai sahu sabikan sin kan ni na da gabi da albarka kan nan ika ka bacar margunewun kuna labu albarkanta wura kwara albarkanta wura kan sai igne winditan jirin koy ngarai jirin koy amaram berandi dan gamatkan aranna il koyse batu berandi il batu ferin dal qur'an sorro arandi aramma indaram kulujine matakalliman ballayarana cawda sorradini indagate qur'anora sorro inzanta kan se igane al imran zorra dini aya zango min kano gara Ƙura'ani bai kai ga ze da zeyan kulukan iludu irkoi ma bero zorra dira sifau kurkan igi zamu zamuda aya beri Hulukan isif gumo Hulu gosor rahirra Wajid saya al-fadai kanda Qur'an bayi gumo ni Barakan surra din jauh tasu yang De lakal de fahamai Awana ndurnya mandame kubai ala haram kubai zorra kurkaran gama gwanda mamaci kulu igane kan ali imran go zorra igilra zorra kan bongai ga sintin dirkoi sifawu kan igane igi hirgudu irkoi ma bero za sorra bongo sintinara sorra din gara banda yega sorrofo cawkan a bera sabbai se alfa gai nin go sorrahin kubun bona zu kanta alhamdu wani na sai na alfa gai ga hantun bakar do harai ige ga hantun kula wun sai do harai abanda in surra cew kan annabi ne abon hinzir saban da alqur'anu za ne me marga bori margate margate albarka na fai furara to in maran maram baya in koy maram bayar wazu irsine wajibinu wazu farin farillano kan gabora kurkubai amma wazu ga hiligato la nan kan barkursi ni kan gate a ga tilis barfo mu kai gabora wazu da ci sai hankan irkwai gaba amma dokan barfo tun gate ya wala a siya ga farin likwai ne wazu isa ne tilisino tilsino na matkan jingar go tilis na matkan mehar go tilis na matkan hijji go tilis na matkan zakka go tilis amma fa ko hangal gama wazura igudu hankan ga kondini haikan jingar da wuno wazura igudu hankan ga kondini haikan mehau ginno wazura iguru hankan ga kwandini hankan hijji gunno wazura iguru hankan ga kwandini hankan sanka kayan abunni wazu a ga amfani wazu a ga biliye nan di wazu a gabar biniyan di alahara wazu aka sun fundo safar wazu aka nan bar mutali nan wazu aka nan bor fatta kubaira wazu aka nan bar haskara kuna ai goga didon tijiyan ne kan man ta kan ne wazu margano abadan aran su ne marga kudo kan wazu marga inda kwa sabu da wani yadda daga wazu aga da ina fa har yango da kansu wajibi har yango da kansu ta farilla har yango da kansu to ba sunna amma na fakan na duwara din biya kun na bumbo ne ba farilla koyi man du hankan baya daidai diga عندك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر من تسنن ومن تفرن بل مستحب ركعتان الفجر اما النبي نبي الصفراء سبن دا بينن دا كان دا كما اميفو اما اتين صفر ركعتان الفجر صفراء بكو يعني جنجين بينا دا كان دا كنت فولو بصفر اذا اميفو in alfajr hinka wani sufura a wani sufura a ga saban da wani ke ya daga bakar sai raka'an alfajr manta sunna no manta farilla no aya ga kan de ga hirgin da aljanna aga dan mu ni boraira aljanna wari mene ni an nema aljanna rakan ne a wasa a wasa raka'an alfajr subhanahu wa ta'ala gwandan ga banya fo a wani annabin yamma fo kan sai gine annabi Musa nan daga famiyo gogo goro adi dan gifo gogo di cinora ulim da almarika ade famiyo sai goro ai mu koy dan jodon do ai mu kandaran sai dan hime ina mu dogo fosu wala mu du e fo kam bisu dan ni to ai hin kono konna mo dan ji kayan no konna ada din ga mandu dan jomo din ko hin gan dono han kam bisu dan jomo kulu asan ni hin kan tano ri ko ta ase somo arsilamai barkan go ko dan jika amfani fo no go dan jika yarra amfani silti na ka ti muka ga fusul ni chanu ni jawwa ta no amfani kan ta na do ga ti muka ga fusul da hira hawru wal bine in fusul ga hamton wani mu fusul mun wali te dai to za mu waro te mo za ilu canan da danjo akulu waka ko korgudu danjo do ko a bene di ganga ta ka ko wiza man ta danjiro ko an nura no allah akbar a to dan jodo ga bilin dum ko dan jime ka kali ne hey man ta dan jisan ni no in ko no no ka na ta bai ni ka goru hannara da ka yi ko no fona du hudan adu kanda ifona du annubuwa annabi nyammatarai ifona du karama ifona du mojiza ayayo bisa ayaka kwaita to asilama ya kinno wazu goda wazu do kayan gwarai kai na wa kan irgate gwarai kai na kan borgate ana ta carfin gan da san diziyan kan su bumbo borka mo da gwargwara kan han foyan asudo farilla kullu hudu han kan farilla koy han foyan da ka sam sufrega hayo na yi maka tuwazu wana amfani asilamai ne b'u ko bu wali mine arsilamu bu awon garo fardul kifaya no wali mine bu ko jinkara yan ne bor fo yan koy ga te akam ga ful jare ga danga awon sutur yango amma da sunna do da berin da sunna a dai lima hankali gama hanka annabi so da borse ane barka koi bu ko do. ni jirga kaya bon il jingar no gonda sufurai fokai kai iga mayo ce a afono ya ino koi ne ni ya koi na kiri sutura indan lagora ye kai sara bon ye ga ngwari ni gonda sufure fo koyne kan seygene qiratu sahaba ina annabi sey foto qiratu ane yani daga bordu qiratani qiratu hinka jingaro nudu afuro fijiyeŋoɗo nudu afuro annabi ne qiratu fo kulu sufuray ne sijira aga sabanda uudu ton do cintinay wole guko jingara ngaro boduwa barkandu wudu tondo jibtire nusufure ne sijora ne bara lasi barkandu wudu tondo jibi hinka nusufure ne sijora ne bara lasi tani bana bana fonno bi hirga chami hayo kudu man ti farille do nono koy amma no du hankam farille koy du a yi kuro wazu ɗaya da biyar da wazu amfanin doya yingara ifo gono ka ine nodin no annabi da jumma sintina jingar ala ga to madina idire non godin jingara se kurba kurba a ziyara yan idire kan mustahabbalo to sunna amma annabi ne dinga dena wa kurkan jingar ku ba jingara a raraka jinka a wanda umura kamilan sufurai umura sufurai na sai gaba daya har dinga tarwafai har dinga safa da marwai har dinga yanayi har dinga duwawai har dinga zarbai kai ai kurkan ko umura gaba daya a sufurai cinno wargudu da jingar ku ba a jingara a raraka jinka ba mai da kyau su bai din ne kan borai da talasai kan borai da haufu kan borai su bai gane makarban dawo da kunuto da mustahabbano imam malik na kabu ka goga kingar mustahabbai kabu amma fa kunun to da ra duwawu gono kan da labo hannasi duwawu gono kan da fitiri yake duwawu gono kandar silama no gabi chakore ko duwawu gono kandanan ikko mara daga sine da hankar sine da aran bon sine duwawu gara kandanan ikko subhanahu wa ta'ala amara no haikam je jiko man to haye wo kulu kunu to duwawu rano gorgo duwa kunu to mustahabbo amma duwawu rayi ko mata na sai masha Allah to gudu hankan da hillin na duniya alala bo batu alala bi zai batu a garan wa fitinai ai kulli gudu wa gudu dai wajen sai no ina annabi hadisi fura annabi ne iku kunu tuje wata kan fitili yoji gono iku kunu tuje wata kan wogu gono imam malik ne zaman kokor banda zabanawo amman da mai wogu kokor banda zabanawo amman da mai fitilo kokor banda zabanawo kan kan siyara ya daga iku kunu tuje wata kulu mustahabbatu shishiba daidai na kintanta mana shishiba daidai na ka kintanta mustahabbatu amma ya dudu gwamna salatu tasbihi ga annabi muhammad rasulullahi din da baba bero dandanan din da ga ne ci ciwo ga ne irkwai hannun da yan gara bonzan gudunsa a ko kurwayi cin dubu ada ni bon nate na lo ngoro ra je fannan aku to sa den nate mo jiro ra je ko aku to sa den nate mo han do ra je ko aku to sa den nate mo den ke mo ma te sa me no ko den ke mo ma te za yo ko no do su fraka na ko ara da al janna ki tabbatan di lisi se mustahab na te mo ba ka se duwa na te ba kan sai na fili no aljanna kan ka tabbatar sai yara ya fa kan ka tabbatar sai yara zama annan da na no ne ale ba ba bai rosi din na fi ni zunubu kai nai din zunubu bai rai ni zunubai kan daga bai do ka yan su bai ni zunubai kan bai do ka yan ka kai na ko kan na te bangan diyarra ko kan na te hundura in kudi ni koyi ne afa abil ate yamo sangada ilmi mustahabban amma ya, ne ni lokutu ya fa o ki ne ne boro ba te ne ne a ne ne bo kai de ni ne ma a ni sambu ne mu ne alhamdu ne sarra ma te ni te jin gar se ne ne subhanallah Alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar iwaci du dinna kan da yi iwai dinta iwai الجنوب ويل القلوب ويل dare da su yi wannan su ne kan gara ba ka wasu farilla a dai a bandar su bai kuriya ya gwamni da su yi ko ka annabi ne ಬರ್ಕೊಡ್ಕಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ aljanna ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೂಜಾರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಜನ್ನೇ ಬೂಜಾರೋದಿಲ್ಲ sayyidul istighfar annabi da barkul da ci almari inda na buci no da rahar gogago aljanna zu buci no da ayi wo man da me bore gu duwai wazu albarka wani banda wazu maka emo agora amfarokan daga duwara a gabayin dilwara a silamai daga daidai da ya fota na sai an bakari da sabana wara kuni ga faham da ya dandiyo mu da ba baka goga da ifan sinu ko kai harke ki a tottan didari foga ka gura wannan manna ko aka bisa ga akwai harodo wani aka to ya ci no wazu ya daga wazu na salamu wazu a kan salamu sanni da idan burin kumlu wazu da daga bayanin da wuya da kan garu sai dukkan gwamnati yanke ikwai ne wabdi ize da turinya fo kan se igane ye ye nya alfak foyande nyenya asedi gine tim wal mo duri ya fono ka hunkuna nisir la borawo igidi ya gumo nan di jeje nya do gi mi cere akobta ga safar abundo ga safar abanda ga safar a izo gunwa aga kurinyu aga bininyu awan misakul safarino duri nyomo de ka segine atti irkoy zai da turi nya modi alfa irkoy ba si da ma zai da turi nya irkoy ba si da ma zai da da irkoy ba si da ma zai da takahari irkoy ba si da ma zai da haikulu in ga irkoy ma roga bai hankan sai arzai modi dan ma irkoy salam hamni bo masu koy ga mira hala hamni ga kenan da irkoy salam dan ma irkoy salam da darabo no su ko di da dar ke le mo ge de ko sala da dar ko al fa hamni fata so ko rahamni fata zodi din na da ko dox der ko ko mo ndur yara din ni mar ko isi ne ga ga ye ci ko a ko ta e ge de che be ta ju pati me ga na ga be ta ja mo da ko bi yo ce ceri ma ya ga dabu am da ba mu ga da ceri ini ga dabu amma din da sabar hamne zu sallan gadan din da dabu mu doktor kurkan gon duniya ra ce ki kurka ko gode mu kanda da mu ne ye ta me ya ga desi da asisuwa abadan ya diga din mai ko zai da hayi nono ba ya kan sa zai da fa القيمسي ابن برد am ni to fogo na kam sai igane fifi o ka sai ne bimbi asai asina gunguri noni na akwai sambu sajora am kaga da ngo boto ko fuka jinra amma da babu amfaida mano ga yelo barga de ni afa ifo no no no de gor mo no anda bu mo dira ku mo skalo wata kan biya ka do kul hino da da sai kun samu mo in ni sai ga bari wannan da da to kun te ko ko tare daga te ko ga dimuwa da sambu da kaiwa da sambu maka ga da mushura ga da ne san wani ne sa haka ne a mai da fata ta yi moci a ta da fata yi kan ga yadda ne su kwari koyo kan ga wani da yawa ne har mu hunkura ai kullo ne kwari ikwai ne wasai duni aize da olivinya olivinya ka gano ka zai zaitun dum kuna ni zer da bora iga bayi iga ga duma zaituni kwanta a ga safar zaituni banda a ga safar zaituni izo a ga mwa zaituni kiyo ki kursi duniya giya ba na rukobere bere kan vip na rukobere bere pembentukan daerah kampus-kampus di daerah ada oleh bikinai di kandisi kipul sini dunia buat kampus mengkura ke oleh bikin kan kata saya juri kio ke safar iso ke safar bapta ke safar undo ke safar aku lo aku aku di safar itu saya itu yang dekat dia nombor kuasa yang dunia dunia mula dengan mendakar dia tak akan mendapat bila dia bina tapi bilinya syaitan segar aduh tapi bilinya syaitan semana tapi bilinya batam kerra ko syaitan sekai tapi bilinya syaitan sekai biuji tapi bilinya aku tak kai suka ini hausaji tapi bilinya arbala suka batam tapi bilinya tak sudu tapi bilinya harus sekai aku tak takurawa wajen sai na annabi ya zaka kai da karrafu da dabi a hari da dabi ne da kama da ta hari am zaka kai da karrafu da ida zaka kai da karrafu da kunya daga ta haidaki walsin da kai ko da ahima da dabi na hari sai ta su ba akwai na guda da ka annabi da ta haidaki ko sai sahabo ke كويل والطور سينينا أي زير تندو كندو أي سنن موسى سي وهذا البلد الأمين أي زيد مكة لابو وكان دقيق وحي ونلابو وحي لابو مكة لابو to ye ma an garga ba hari ta cawo ke ko zai dai fosse no ye ko ni caccar ka kaga zai dai ye ye nya olibi nya duru sini duru sini kondo da makkala alfa ikulu kwanda mamaki makka labo wahayo labo no makka labo nodin no qur'ano su makka naabo noɗen ɗo jibril subara ɗoɓe sirdoje lokkaji non ɓe koɗu bayen ɗo ha e duniya makka naabo agalatenan ka annabi muhammadu rasulullahi ka duniya gangati irkoy ba ka ka ba gaɓi hay kulpa woyna woɓe heyaga makka naabo de louisa noɗen nano annabi adam gumbo bafude darayen musika da saya sai ಸಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಸುಖ ಅನಿಸಿ ಆಡಂಬಾರದೆ ಗತಕ ಮಾಡೋದು lokaci wasu jina kan na kaba cina malaika yi wana cina ba inda yi kwasu shuru ka yi kwanin sai yana yi wa ke gir lanka da kyan dirmu duga mu haigama an kabo sai yana yi wa banna nan ta ciwo yi kwanin il sorotaki wenkoyni ifonogo sorotaki awozeenoba ikoyine lakad kalkana linsana fi ahsani takwimi wallahi aina adama iztaka absurara alhalira kan awana takayahoɓo riɗo ɗis taka hay kan itaka bakwai zero kana zai kwaire dane ngana ala mai zataka takayan kan takari no kan ngana mu formo oriyendi ito adama ala mai wanda takaro awon aljanna tura ino alhalino a formo kana ga ko su so banda cai girayi wani mire cai fati kan bar girayi mai dana ni ka ga ci ne hangara gane ne ta taro wai ma bar mai ga te maka tura ne bi mu daga fara A di afone kaka kan wiza arabar su takaro kori da tura da taka irga ma irwana ya sayera igine filana wani igine hari filana ga kori je yin da yi kori don hari ni fada da dan ina ina ga bayi mun dai yi a kan da sama wanda yi zufo gona kan ga kori wanda yi mai fo. kan ga bul bul bul bul akwai da ta can gare kullum wallazi to filana ne do bai mun tan wallazi fara gaba imate dai adamai wani a cabin sai ka adamai su takaro muro kore da su takare to in kwai da sai ta jawo te kan adamansu takaro ngana boriyandi yadaga adamansu mo amma irkoy gara dangariyar sai na nengin taka wani alloka go irga za iri yadda da takari hannawo irkoy nirno iri yadda da takari hannawo irkoy te irse iri yadda da takari hannawo irkoy nir surban na kirbayira ga no irse irkoy sa yani ga kan ba sabo banda e magana zama ne wose no na ne taka tafsir ko e gele annabi nu wo a wani mayo kan irjabate da abdul gaffar bi gana ina han fona gobe bisa di han sifo ka han so ga meri gumo kula da guna ne ke ne ko ne ba gidi han sifo no meri ko han so hansone ay e il koy gay man bay ki di barkan il koy wan takaro yan dar da to ni algorawo ay wo ay bayira il koy ne te hansi il koy no ba ane te hansi man tay ko ba ane te hansi kur hayadi ni an nu helan ni wa kur kan abdul kafar fo ba hanso sanno kula ni he kalam te te te te agudu na bisu يقول السبور بهند أنا من تقول سيدنا النور العرب سنتنا نور تهيني نبين بسيان تقول إلما يوغر إلما سيدنا ورانا تهيني نرى وإذا حصل الإنسان نونا وفرقا فوقا أصل تهيني نرى تهيني ما نيني يوم كاتر ولسيدنا سيدنا إلى تتفارو ما يودعني نور نوغرانا alqur'an mu ga ma yoke ana ma yoke ana sarrafa wannan da sai da surutu ikwai ne sunna aliban da kan da mai zo ta karo bori a te baligi a ga hin san ilo ga san buga bilo hari a tonga gabo bai son ago ga yega bar ko ne kiro waran ta ti da guba ta ino ago ko ki ni ibu ki iye moy da iliya mo go ga sabu da dai go ga yayi ko yayi go ga sintin da kan abno go sintin ko ba kana go ko kana go ko ne ko ki sai radadnahu irigiye gaye ikoine asafla safilina hala gande gande jiri da ira kwai ne ga ngoga yeri yeri kazan da kaina amma nan go krista ba da ta zanka kaino a ga taji kuro ga taji ne go kuro zero zanka kaino jabet sara tension sara ne go jabet ga mefu tension ga mefo ago koi asafala safilina kalamu tɔn na nkan mu asira ikulu bi jaare ko bɔn sɛ kɔli kalamu tɔn na nkan ko ko gɔrɔ isa ino ga yɛ ka ko fura kɛ sora alfa ga wɔrɔ tɔn na nkan ko ko gɔrɔ ka tu di ni windo mo yɛ barbe ne ko ka ko ko na na fa na do le o de isa bɛ yɔrɔ a ta suma kinsi asubɛ awo de ka yɛ ka asubɛ awo de ka kɛ yɛ ka isa ino fura kɛ sora so isa ino bɔ bɔ. الكربون هي الكربون الأخير ثم ما هو حلتي ما هو بوكان بكر إيكو إن أنا على عمر ودي دي وراكم بوكان إن إيه إيكو إن إيكو إيكو إن إلا الذين آمنوا كالبوري كي ينشي من دي وعملوا الصالحات إيكو إن إيكو إيكو wato kan na gazanta wato kan na hamno gabi wato kan na wanda gabi da jingar da mai hau da zakka da nasila da kawazu ni sin istighfar babandi ni ibada babandi ni su sufure babandi so da ka ga sai nu isi koyo da daga sai koyi falhum ajrun ghayru mamnun isi su sufura ka koyi Allah sufura ka ko ni sai wato kan ko da ji waranza kan da ji wa ni irko gina wa kan mai banya wato ka bon da gabi a dai gana so ka shi da gabi ka ga yana shi wala a kun kuma dai na wasa a sai musulmi na bobon no a wasa a ko wani ne in ka ta sai fadura la bula la in fando furu la bo furu a ban to fadura la in ka ta sai bon da kai la musulmi da ban to ya din ha a shi ran da ko bo kai na wasa a kudu su furai mo kan wato ka go ba da giga da masu falahum ajrun karim kwenye mkono kwenda mkono kwenda ndio sana haya ndio dunia ufatwa na ndio ipa dunia gaban aika go dunia ra gaban aika go go aika go ra gaban go re go boda ro gaban amma o ka go ipo do aga chi ni abata abata adi sujud yana akan fudufudu abaduni akini asban to ẹ̀kọ́ yìí alkọrọ yìí kaka nínú ẹgbẹ́ sí za annabi musa wati ngana ne annabi musa sai kai noma za annabi musa zabana wadi ana da kan dai annab musa kwai dan jo da ka nodo kan kwai sarnase hanni na handai no kwai na sai kayan loma gore mu sora in ka te mo gir sai ko wata kan ko kursu bai agati wata no ga da na ci ko kursu in ka te akka amma a lokacin ma annab musa bisa annabi ka da jerikar ka da ranka ka to annabi isa ka annabi isa da annabi muhammadu rasulullahi kama kiru sa du idun do waran ka ro annabi muhammadu rasulullahi bi sego da ka zaba ro kan ra'ayi go ki zamba ko da zan ku ta ci do ta ci da ta ci ro abile anda muhammad rasulullah ini na bumboda alamuro kan da shawkan kare ko da bi ko ne na da tadarniye da ga kuri ya kokara annabi ne ko kokara da tira zuwa domo alamuro kan da shawkan kare ko ma da tira da su ko kan sai na alqur'ana da ruwata kan kare ko ma da ruwata kan kare ko ma ikwaine wal asri zed da ko kokara kan gati jokan ko ado zumbu sangade wa wata kai kullun duniya ta ga adam wata lokacin rabi de gaa gal gal gal gal al nabi isa ga kulun ndur nya ko be dirlo ndur nya ko be dirlo ndur nya ko be dirlo ala ka to al nabi mu al nabi isa ga kulun ndur nya to adul nda la sar gama wa to ka al nabi muhammad wa ka ndur nya ra to kulun ndur nya wana ba da yo to ala ah sar ya chinno e ko ne fa kulun ndur nya ba da yo to ala ah sar kulir ko ne wal asr ay zeel zabana ko kara kan ñaano ko to to alasa zabana wo ay zeda annab muhammad rasulullah qal inna inna inna al insana adama isa man dame iman woka iman woka la fi khusr ikurbo musa ya ne bor fo en ne yakini ikka musa iko bora gunda musa ifora musa ikali fora kula de to karbor fo en ne ambe wosi musa rafa neman ibon are illallazin amanu kal kai kayan mandin da ikwai iki mandin da annan muhammadu rasulullah wa amin suwadi haƙi da kwai koi ibari wata wasar bil haƙi ka da yamar da jimi ilmi ba jimi ilmi jimi gana ilmi hamsini da jimi ilmi gabu carga ilmi haƙoi da amana ilmi haƙoi da jimi wata wasar bil saba ilmi yamar da su ilmi hindu helu suuru nde ibada o ɗen ɓe helu suuru mehawo go ɗen ɓe helu suuru jingaro go ɗen ɓe helu suuru ngel koye gana ɗen ɓe helu suuru nde dorede kun kan kaari mbay ngel koye ɗo nawo ɗen ɓe helu suuru ɗo sisirku ay kun kan ɗu goro no mbay ngel koye ɗo na funa ten harde ɗayno ɗen ɓe helu suuru woyde ga waray wo kay i farta pour sara to lokaci o kadi ɗi ko subahanahu wa taala ne sorrawo zumandi lokaci o ɗeni ine wayi durña to alasa ya daga dunya akwai so da hinro kore gani ikoine wa ma yudrika mainon beran ya muhammad la'alla sa'ata takun qariba an bakar kai do marfa iko yo bin la'alla no la'alla kan gaci rin biya na bono bin da iko yo ba ne au kullum bai ka awodi hakikan hakikatu nino su bayan ka wuce a dai nan duniya tunan di ni auna haran wal zari ina yi kwai ne ni auna haran wal zari furo ki kwai ne au ifashe ki kwai ne au a dai nan duniya tunan di ni wal zari an gasa yi kwai ne au nin fahamu nuwa su bai ilkwai wasan ni zai dama na fassara da ba muryo wani lakkar kone kurbu marfi su ba ba sara mai amma kone lakkar ire da dina ka sanin ishe kan ganin lakkar kone yo ihe ku bore fama da kan yan wasu jibu yawa kullum ba subhanahu wa ta'ala ne au ma na ngaro ga jifo tafsiri ko ne au ma na ngaro ga jifo ihe da kidi ko da nan duniya dunan ne kawu bantata jin sai ko sai ko da sanarra ana temo jumma hade jumma hade da era ga airport ne nze eraka ibile jumma hane songo ibile miliwi kile nze eraka matate kini nze wala mate kini nze de kini no to awara de kini no kun ameriko wena matare Caesar din ko Caesar uja kambu Caesar na Caesar miliwi ameriko wena matare Lizard Miri, Sinwe na Fata, Soso Edihire, Igoruba Akwe, Igo Ekwe Ekwe. Yàrá ìgbà lọ́kọ̀ fún àmọ̀ ẹ̀tẹ́ súnmọ̀ yìí, lọ́kọ̀ fún àmọ̀ àtẹ̀wò jàdọ̀, lọ́kọ̀ fún àgọ́ mìíní, lọ́kọ̀ fún àgọ́ àlàáfà, lọ́kọ̀ fún àgọ́ àlùlà, lọ́kọ̀ fún àgọ́ àdùwà sẹ́yẹ̀dẹ̀, lọ́kọ̀ fún àgọ́ mìíní dẹ̀bí ìrẹ́ ní ìrẹ́ ìjì ẹ̀rà ọ̀jì, lọ́kọ̀ fún àgọ́ yàtí náà. air pour ka ati ak sa ba ndel du ñaara ndokka ci fo ka ar ndokka ci ya ar lo ba yalla leena ak te ndel du ñaar du min du fo war fo yam min wi do war fo yam ci ne do war fo yam ala sar no wa la fo yam al mari no la fo yam su ba yo la fo yam min di no la fo yam alolu no la fo yam ala sar no ya na ka te da ya mo no ne yalla to awo maa na ano ya yanni ka di awo ma te ya musa yi ka na ano to laala kɛyɛ dɔ maa nu to yi ko nya an bala kɛyɛ dɔ maa nu ma ne hakiki kɛyɛ dɔ maa da ano o ka kaba ko jɛ sis bɔn e se ka taa hakiki kɛyɛ dɔ maa nu o muhammad Rasulullah de a ko waati o kan ko kɔ i bɛ kan i kɔ den ka bɛ ne kan i yi den ka kɔ den ka bɛ ne. anabi náà jìyà ni anabi náà wàá tóbi wàá tóbi bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá tóbi kọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà anabi ní sọ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni anabi isa wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ ni fọlọ́ bá ní sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ní muhammadu mọ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni. وسبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده نقول كل حنان كان حنان بن بني ليلة الكيني فقلنا من فلسطين الغرام so ni zani na bora kuls go kon na no de be anna muhammad rasulullah de wa to kadi kon din ga bere ngal di malaika fo kan ni lo fo su ali lo sambu anda ko moyo ga ngal di ni ko ba de to fo go moyo ga da jibril le se na do bora o ka haya o go moyo ga ali safili no kan ni lo fo su kai mu kwa do ga ma da ni ko no ne ai kurkan na ai du se ai kurkan ne ba ni ba ni ma ba ɛka aɖo aɖe to ayiboro malaika subenɛto fɔlɔfɛ yi lɔ wɔna sanfuru ya tɛnɛ wɛrɛ kan ale gbogbo yi lɔ kan ne ko kɛdi yi ne ka ma fosu ale ko ne wɔsɛ fosu ne ko wɔsi ne ko sanbu ne ka ko fosu wɔ ha fosu na gɛrɛ ikwesịrị emese kwaisambu dịka bụ fosun aa ikwesịrị ka fosun ife fosun gurfe wanda mun gurfe da goge ta wanda sun gurfe yau ga za a da su sun ku to ale wani se no da sun gurfe yau ga anan ne ne hilo ga yau ga ai mo so kunno gogo ke ka ka gare kare to analisi ikodiano ne ya sudu ekore ni ga alba ka kuli ye bi na bora ko yi ha am ta ka kuli ye ga ye na bora ko kun ba wura fere de foro ndu din koy yiru ba kabe en chabe se ge ge ka kun de koy ne la hu de sima de da ton di koy ye ge ge na bora ko yi afọ afọ ńlá afọra yìí ẹgbẹ ayé ńlá afọra yẹ ti lọ ìgbọ yìí wàá tó lè bọ̀ lọ́wọ́ náà ló wé afárá yìí lè hẹ́ẹ̀ wíńdí hẹ́ẹ̀ alikama fèyí fèyí hawu yọ àyíká pàṣẹ bọ́ọ̀lù mọ̀ èké kyekye alima àbá àwọn gbogbo kó sùkú láàrin nígbà kó ẹgbẹ́ àwọn gbòòrò dẹ́gbẹ́ tó yẹ ti lọ làbọ̀ ẹ̀ nàgẹ̀ إذ كوينا منها خلقناكم لابو كانوا عينارا تكا دارا بسي كلو وفيها نعيدكم لابو رانا يغارا يتي لابو رانا نغان أرتكامو كل يتي ومنها نخرجكم تارة أخرى لابو رانا يغارا كاتريكم iri yadda fa kan na bogari na adam taka iri yadda da wani iri yadda fa mo kai ko gaji na mun da ro ko ko bin borai dan na gora

dal man yo yere zama wa hiya rahim ga min muro ro kante oso ko so kan da fura ibe ga ne fundi do fura yuhiha allazi ansaha awwal ma barakan da tewa to kan go hari ana bi ka ga ngado kuna go bi fosde asirga te morkoy ba do te labora no bora kulge iri yadda ni ko ge labora to wo kan goro dori me ka hakika ni ge fu labora ye ge ka tare labora dan din no wele hinde ba oswa akai ko no wele hinde ba labora ga no mutaka labora no iri labora mo no ye ge ka tare ko ni alfata bosa goro tunu labora am so ko na zo kan na mutuna jire ko tu jire ko akutu am gona ne hey ne o no li bor ga habu afa kabo al fa'lu ka am di wara ko ko ko zote be ngu zote don ko te ya ko ko te usa ko ta o dar ko ay de no ta de ko barka ko de ga de no ko ko no ko ta no aslo zoto so ko kai gidan to aslo dura jama lulu da mutan mundur asalnya kuli baru ya, dia fusar fanto tadi kita jadi hensi itu nanti kau betul kau tahu tak kau tu kau tak kau kan dia kau mau dah kau bulan orang kau kan. kan, di mana lagi kan kami di dalam way kami di luar kau apa sampu kau kan kau tu dah sampu kau ni aku sih tu jadi sih tu betul betul sih Amat buruk kebara, menurut kau dah betul kebara. kusba alfan gwaranka ngokwa de ko je la wo mu re wo ga amma de ko fu for woni to ni ne ha ni de na akarto gara aka ti ani ko fu for ne wo ne wo ai ka bari fa akpɔku adi le kaptɔ ara ama gbona mi ne ee kɔmse ne ati ne kam bɛ zɔrɔ di bɛ alufa abdu abu ade labu ade chalusu indunandi aye doturu akan kiyate zena awon kabani yo da konda barkan da bai do ni kuna ni kai kura Allah akbar wallahi ga hatta musawwi banana al banana ne ka bace kalin da banana ne kalin da miji ne kalin bai da yo amran to dai that is the United States to Google to the request that we know they put the adresse da wasu da fata after they put the adresse da ke bai ba aljanna da don titi sai ne ma dai yi ruwa da take da yin zai suna ba wata roga abokan dai ta yi ya ci ba wai bara ko ba di ni ta ki wannan su ne ni sai wani kan ko ka zar a ga ka ayyun ya zai na kan ko kuna kan ka ci da ra'a ayyun ya zai na kan ka ci da ra'a dubu ayyun ya zai na kan ka ci a ra'a ayyun na ke fari ki wannan su ne ni da yin zai wani a ga bai a nan ka roƙa ta koyi adil matakan haɗa su kula gobe kokor kaka kokor ana ayar su da nan annan da rasulullahi ne kayan da su ɗaya kana abayin ma da kyare yadda su cika kuna abayin ma na kyare lokacin da abokan farkon wahan fo. duk kan da da bayan kan zari fo lokacin wani ne ya ka abin ba akwai malakin rai إذ كما بدانا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين إذ كما بدانا دنجمتك إن لابو تكن داسين ديني دن لابو تنجدي ayo dɔ bɛ yen dusu b'a diri dɔ yɔrɔ de kɔlɔsɛri a diri dɔ yɔrɔ de kan ka ni ka taa tobi la registre san kelen la n'a ye ban ba tɔgɔ o taw ko ni kɔɲɔ ni ne da rɔbɔ ye se so registre kɔ n'a ha tun ko bɛ n'a gɔɲɔ bɛ mɛtɛ k'a kɛ ten a ye ka kɔn ni kɔɲɔ ni ko tunu bɛ registre la se k'e ka kɔn kiri kɔɲɔ ko n'o da ala se a kɔrɔ ba ba de n'a ko tunu kun ye ka kɔn kiri kɔɲɔ nka n'o ma tila registre kɔɲɔ n'a ha tun ko bɛ n'a ya ɗari kwa ne rumu jiru ba problem da kun kun yawa wa sidi da nan bai gogu ma da kere wannan bai sidi ma da kere kun kun yawa sidi ikwa ine nu'iduhu ilgi ya garye ki an dama kirna sidi na mafi kwa da daru da ne ya da nan ga kun wa'adan alaina alaiwa ne wa'adan lokacin gogu na wani nakuna f a y i l Kwa h i y n g e z a na bonga kundi. To. Ndio chego. Wafone ya r s u l a l a Ane hanfono, zufono, watfono kayando w a t i kanne. annabi ne he kawri bora wala he al bora kan ha han boro ne gode sonu fodo sonu fodo te afi da annabi ana annabi ay gingare suba ay me hawa suba ay sarka ya suba din hadisa ko ni ne za wala ay gingaro marba ay sarka marba ay me hawa marba annabi da kai manta sona anin sona ga tani ga ba ni ya ga ba ni annabi na Allahu akbar anta ma man ahabba almaru ma man ahabba nugu tunu warakan daga babata nugu marganda warakan daga baba da banda in koy dinan nan margun da warakan daga ba nu sona so da ga tawai annabi ba ka sinai ne da ga ta sona kai almaru ma man ahabba நச்சில் நோக்கிறார் என்றால் அன்னபி ஹவாஸ் போனோம் பயந்தோ அன்னபி ரெசோர்ட் போனோம் வந்து அலைக்கு மனசு சுகிங்கர் போடுறது அந்த மன்னியாக போடுறது நம்ம ரசாக்கர் போடுறது அம்மா கருப்பா அன்னபி அன்னபி நெருப்பு துரு உமர் கட்ட போனான் ஆக இவன் தீர்சி அதில் ஃபோக்கட்டி அப்துல்லா இபுல் மசூத் ஹதீசோ அப்துல்லா இபுல் மசூதிலே அக்கவி ஒரு ஃபோக்காக அன்னப் முகமது ரசூல்லாய் ஹா இதை யார் சூழல்லாய் மத்து நோ பர்க்கம் பொருள் பா war hanne kannege ba wor bor hanne kannege ba wor irkoy bor kannege ba kannege bay ka a ibada baɗini ibada a jawo baɗini jawo a won goye baɗini goye ɗiga baramo mattuɗo kayen ɗo hande damidi annabi ne irkoy ɗum tunandegima ganda kannege ba irkoy ɗum tunandegima ganda kannege ba Okay. musa saba na ran hannun da yamma da ba irin hukun bore ba irin hukun lima mai irin hukun shekari irin hukun alfafa bai kan da fari bai cawali ira barkan hungurin kwaikwai kwai hanna ba a fanar da saban da bani isra'ila wata annabi yamma ɗin rikon sabon da wani وحن من بين خير دنيا وحن قول وانا irkoy ga bor mace bor hanno irkoy ga bor hanno mace qur'ana ra qur'an da da bin yamma man tudu koy subhanahu wa ta'ala ne wa kana abuhuma salihan arwaxto ka kitu gogo de aka kwara fora nan da musa wato ga mire fo ka porfo wira da mara ko fiki ile boto ko biiru o boto kware bam hannaade boto kware hannaade tam ɓeene fof fantanta waadeni mene koye a jiyey ko faa to boto gaade ndimo inaaga ten jiiru a toccindu ndu hay hay yeega sa faam to hannaa bo ragga kono baɗo na kan ko no ka ga baɗo ko kula di kan bonko lo di ni sai ko mu wira an da ka kun te wira kula da sarege an da no ni o ra ko fiji kudu ji wara ka ci du ban da kudu haro da ga safe am to ga safe mi dia ka dai ba mu ni to kun hari ko da so da ka san kai man to ji wara ka ci du kan haro ga ba da to ga da ta tare ji dia mu bonko lo ko du labaro iswa ka tubiya sɔrɔ i b'a kɔrɔ kulen kɔ yɛlɛ to doro sanba ani a muso yɔrɔ dɔ tun bɛ ne yi kan kan kana yi nɔ hala haro dɔ tɔrɔ da a ka mun san bɛɛ kɛ bɛɛ baale musa na hagene fɔsɛ kan ka yɛlɛ jidɔrɔ o tɛ dɔn kɛ ka kan ka yɛlɛ taa ma sɔn tara yi nɔ o don pedro bɛ an fɛ da sɔn kan dɔ na ba ye bɔra de ni ala tu miɛ nɔ i b'a bɔ صالحة وإن كان لبعض ورحمة صالحا قد القرآن صالحا هو يقاطر صالحا هو مفروض جهنم صالحا هو يقاطر زلي صالحا هو يقاطر سارا دخل دبي صالحا سارا كان نورا صالحا الجنة صالحا يسار صالحا ورحمة لله وكان أبوهما صالحا لديه بابه ورحمة لا تكبر وجه القرآن daga hannu goro kan mata da jan kwanci ne wani kwa gasi zanu gwai ikwa gugurnu goyo da imu te ikwasi imu na ikwasi imu no ikwasi imu ibada te ikwasi imu gwa ikwai ne iza ja nasurullah ya muhammadun rasulullah hay banda kan da tabi hay banda kan da gurzugai hay banda kan da wahala hay banda kan da tabi da tabi da tabi da tabi da tabi iforodin tabandi la ilaha illallah da ginga la ilaha illallah da ginga qur'ana ranan ko fodi ko ne ngaban diyo kul samba ngaban da nyamba kul samba kala ngabana sai amane la ilaha illa ana fa'budu amana daga ta za adamu ga tara annabi muhammadu ga za nuhu ga tara annabi muhammadu ga adama annabiyan masinjina tara annabi muhammadu annabiyan mai bannobi nuhu ya usil jina kana nan muhammadu bi mai banno ne iga hay tauhido man bai gabar mai la ilaha illallah adam nabiyullah la ilaha illallah ibrahim rasulullah la ilaha illallah nuhu rasulullah لا إله إلا الله سليمان نبي الله لا إله إلا الله موسى رسول الله لا إله إلا الله عيسى رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لو إلو من برمي يورو برمي كيف يدون تنزمنا أن محمد رسول الله سمو سكرا وصيد أنا لا

tauhid o sakarnuwan nan kaga ga maka da maka ga maka to to so la ilaha illallah maka nin yin ne su ba a adilai dai maka bare yi bai ka adilai din da yi bai ka cinki din da yi bai ka qur'an da qur'an sai mu ba mu fu da qur'an qur'an sai mu na fu fu da qur'an qur'an sai mu qur'an da da maka qur'an sai jibin sai na adilai أما لا إله إلا الله ما قال إن إيه في جنة لا إله إلا الله وقال ده كوي نعم كيدا جين دروسة إيه كافي وين يان كورس كاكا أنا بكورس كي إيه كسيتي أما إيه زكاة جنين كيو أيوة، كيو بري جورا نوري كيو كيو سكرا على إيفار إن زروبو إن يارا أتبالا كسومو كيو كيو كيو كيو fari kogi kudin na su gina da ban yesu wani yesu filo ino din da birni maro ga ce da to zan kawo kan ka annabi kwai madina mana kwai waje banda ga zan kawo da bidiyora mai hanwo kan su fura ga babu mu kan ka annabi kwai madina no kwai na waje banda ga diga mu su fura ga babu madina na kwai bidiyo mu madina na kwai ke kan asan ko ka ga te hajji makka ya riga yin zawo kurmani na harami amma wani lanai inda ta tauri dokar da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi da kingar annabi ta nan kan la ilaha illallah ki yamma ga ilu su fan na sai kan ara din ya zo kewi annabi ta nan kan la ilaha illallah ki yamma ga imar ku lai mawi annabi ta nan kan la ilaha ki yamma ga ikon na isa bara annabi ta nan kan kingar din na maga ikon ga su sambu fawo gudo wal fawo kodo kuru fumba da kuzu fumba kai yan fumbo te noni in ku ga sura ga dai fono jingaro ka go te su ba idan si ile ni ji bo kusma bon da go ji in kusma bon kan nore go ku fura won zara a fatima ka do da kuru su ba bo se noni aman salam aman tu aman a aman yirsi kala jingar ga ban nore go kusma bon ويقول إلى تاسع مكبرة حضرتك سبحانه وتعالى كان فندا وجد كان مدينة واتلك أدي تابو با أدي غرزك با أدي إبوك تابدي أدي ندوك أدي بكوي تلك تندا فورك همبري لبانك أبوي تايفا إلي هي مكبرة نو هي نو بودا سبحانه إلي مي أمامك يو بودا سبحانه مكبرة مكبرة يو كهمبرة دي ميرو ولا أبو مكبرة يو كهمبرة فاميو نو ولا أبو أفاميو كو مكبرة jambo la uho ili wagobe matukio metasi bakike bakoruseria bore usikabeli imamare imawi kuli mtangangaza ndaili fondo kwa kuonesha ika takulo isi okulo isi isakule kwa fikio kuli neto ya ndigamle mtangangaza ndaili fondo kwa sote za kubura fondo kwa mtanga ile ana no ango na wakare kae seri kwa dia kata macam ada dan kecinta di kubur dan kecinta di kesar dan kecinta di kota dan kecinta kali kau pun itu para ini cinta di kota ini cinta di kota kata orang kan saya kata saya pun sabi mengubah apa pun dah ada cinta ini cinta ini cinta maka aku pun dia pun aku pun kau kasar anda kau dan kau mana orang kau pun fokus akan mereka jika cinta kita portal pun pada dia dan ini kata mereka nampuk baik ini ini kerja kita baadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndogo ndogo anakwenda Madina. Kutoka kwa Madina ndaji wacce da yin zakka akwai Madina ade kirinka Allah subhanahu wa ta'ala mai hofar da Watu wa Allah subhanahu wa ta'ala ne hofar Muhammad Rasulullah da watu wa dini ne an gowar mayo sai Because Ramda, Ramda, I said it with a word. Ramda, I said it with a word. And my Ramada, no longer the one can go do. The good someone, that's can go do. Labo can go do. Labo can go do. Hey, Murati, Labo Dungadi, Kudu, Ile, Yo, Never watch it down, Chino Yossi yanzu kai da ɗan yin wahai ko ko dai irin zanka ya zanka kai na kan jasilin wani yo daji a ɗaya nya a ɗaya mali jaga je tiga jaga je tigna tigna dini a ga hiri weno kan isa guru a kan kita ma basi ja tigna se wadin no ka ta se zanka ta to kurso kasma wani ne kuri kan yoro almanno nakan sase asidarin gizi ke na wa da gato asina go ga asa asajar da ba sin da kambe kun so yonya am fakti ka umbe nya wa da ki he ni wa bi ngo wasu bayanin gizo wa na gato ne ago koi e izo go goro e, kuli zo mine no fakti nya go na ai da ko da be wa na dun da mu ko ko ni zo to da mu sikin bo ya ni ne he Handoro صاروا عيونهم كأنهم حين تعمد شمس أيوة رمادة الفصالة يعني وتوكل شنين وين ولا دونغا ولين لا دونغا بيوزي كيلو التعمير الفصال الفصال التيوزي والفصل التيوزي ويا إلي وتوكل لا بوغو يوزي تروحان kuli gena se ramda ramda to le to wen la dudunga wato ka mi rezo to no ta hando gara abdul wadda da hando ji bayin ra abin da ji na boka da kon boka sai kun da hando ma ro da sharu ramadan wara ino na ce sharu ramadan fa yi kon na ce sharu ramadan in koy wo man tin ko bay kan yamay han tum yam an fo yan la ran ci de ga ga sandi in koy ko ba ma sa am boye fa ran din de nyamay no wo nyamay ga ga asabar mai ba a kan gore ce ma da dairon kodo ce kan ma ma ya daga borai no na hando ma da kan na ramadan irkon mu ne sharo ramadan me a hando no ta hando kan rai qur'anu zumani da ma hando al farmasi arano qur'anu zumani il qur'anu zumani da rai mai ya hu farin da dike ala di maskir ko ba qur'ano da ra imana imana me ha felle ne gina qur'ano da yan banda da kiri wancin dubu ngani da me ha mo nan da ra kawai an garban da hando ban da farma to a dole da ni da da alomar ko da sai jiri waran kake da ku wani jiri waran kake da taji kura ko kuma no kan a forma da ne wọlẹ́yàpá ìlú ìṣẹ̀dálẹ̀ ọ̀rà agbọmọlọ́gbẹ̀dẹ asúndọ́gbẹ̀ ọ̀run suka ìmọ̀nà àyàfẹ́ta zùlọ́gbẹ̀ ẹ̀hàn lọ́dẹ̀ tí máa ń di ẹ̀rọ rẹ̀ ọ̀rọ̀ àlẹ́sì yá nìyà ìdìbò tí ń dàrá lọ́wọ́ káyà dọ́m nígbà tá a dọ̀ ká ìwọ̀n tí a nà lẹ́yìn àmàlẹ́kọ̀ọ́ yìí dà àlùjáde náà hàn lọ́dẹ̀ alùfọ̀rọ̀ máa. يخرج لشيطان سبحانه لله نسير كويتا من الغرب لشيطان الهوى عن عده أو أن كسر يوالي كينا إلا تقول فوق كسر الله أسمعه أسلي لا إله إلا الله أعيز فوق إزرمه ورا دينا مردين ودينه wanda sai ne ne da ba mu sigin gari shi suka yi a jinga ba da ba mu gajin gari shi suka yi a jinga zama bahwa dina ko dai ko zo mu ko dai banda san ka kai kan gingar mar wajiba da iman da sai dosi da da su ba hantu amma a sufura da ka gingare da roba bosi ba bono sai da barkata dan da ni zo da tawya da qur'ani da zaman da bali qur'ana tawya sufura da roba bosi da ko ne su bi no wani sai kwakiya ko mai hawan durana ka da sabar da duri ya bai fulki ne in ma ta jiyar da tayar wani masu da tayar a kanin da masa agoga ma mai hauka ya gabara babo diya babo yahudu no a ka harkwaci a hangaki can ine alka wala na sam wala ne yana ga wala na hanta can a kan su wata hando a sulamu ya hando alfarnan kano kan isu ma'ara in wa zai nuka mu wani girgin furnan da все так или поют. Вот я не трогал. Не поймет, не вам, моя фантазия. Аллах. Аллах. Makan sedikit, saya nukar keluar. Kalau kamu ada, kalau boleh kau yang kau boleh main ni, kalau boleh kau kau boleh main ni, kalau boleh kau kau boleh jual isi, kalau boleh kau kau boleh nombor sama ni, kalau boleh kau kau boleh nasi ni. wani bore kanta sarka wani bore kanta kai zanka iya jiya wani dora ko nono do basi kan da dai zanka no atu kare shi amma su ku ka ne bore ga ko shi barkan ka mai hawara ba ka za ke ko na ra ko mai hawo to fayyo do ba ro bor za ke ko na shi ti da ro ga do ko ga orfoyan gulbar kai ne da zaka kamar wani da an siti ne da an doke waranti ko gani gani gani gani ga kudi ka dan dukan dukan sarki ka an zaka ne ruwa fai fai mai wai ta ce ba ba guguno ka ce wai bi gore ku suka ya mai yawo imano sabon gwano gana sufura mu labu labu labu a kuru kan goro na yawon hannu mana ka ikon da sufura yi wai amma da na yawon hannu ka iga ta yi wai yi kwa kan yi وين يكونوا عند أفر متى عند أربع عندنا ما شاء الله إذا عرفوا كل كل كل إذا عرفوا كل كل كل إلمن كواز إذا كان هاي أتاك إيريكا بدي إيريكا شكريكا أما باركور كاردي لكتكني وازو جماعة وإيكا والبرهنزة إباحة يا ولد أبوي راكو على الإمام algo de gran parámetro, algo de gran parámetro o poco, esto ya es parte de la historia. A mí ahora. Y esto me va a dar lo que va. Se va, de cuál es el bombardo, por acá Amin ya Rabbi. Amin Rabbi. Ya Rabbi. Amin. Amin. Ya amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.

hanno lerai l i j e r i t a h a n n o l a s a i daga h a n n i allah mo izai ka gotare k o mi hanno iko mi h a l a s i k o ta t o f o k o g o nan kise daga kware ko ine na tuka i n i t a la mo izai ko iko ma h a l a s i a ce tora ana kariyar a d i r e y a Amin ya Rabbi. Mari kali bayi sebelum biara pun dah sebenarnya hmm. di sini. Kue barai itu baik pakai je, mai kue barai logo mari hina, ya. kue barai logo dan jaya, kue barai logo dan jaya susu. Itu sebab kita lari pun. Hmm. Sama dia dah buat kue yang dikenal. Mereka lima bandar yang korana hanau solusi Amerika dua o dah bersih kau ini dewa ini. Karena dia selama itu quer dar a barbada.